kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin shirin mu fahimci addini shirin da gidan tv da rediyo na salin ga online suke kawo muku wanda ni mariya alhassan adam na shirya kuma zan gabatar a maudu'in mu na yau shine attayammu taimama a shirinmu da ya gabata da malam malam ya nuna mana yadda ake yin alwala to yau bi iznillahi ta'ala bayan ya nuna mana yadda ake taimama idan da sauran lokaci zai kuma yi mana bayanin abubuwan da suke warware alwala da ita taimamar kanta malam dai ba bako ba ne malam assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, kamar yadda bayani ya gabata tun daga tsarki zuwa ga alwala yau kuma abu ne da yake da alaƙa da alwala dama malaman shari'a sun ba mu ka'ida da suka fitar da ita a ƙarƙashin ayoyi da hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke ingantu eh, ingantattu na cewa eh, idza ta'azzara al-aslu yusaru ila badalihi kuma yaqumu al-mubdilu maqama al-mubdali idza ta'azzara al-aslu kenan idan asali ya gagaru to ana komawa zuwa ga abin da zai cike gurbin asali watan ya wakilce shi zuwa wani lokaci ne ko ko zuwa sanda uzuri ko illan da ya sa asalin ya gagaru ya zama babu shi watan alhukumu ya duro a illatihi wujudan wa adamin hukunci na gudana ne gwargwadon illa gwargwadon rashinta gwargwadon da za a samu hukunci shi ma taimama abu ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni fa tayammamu sa'idan tayyiba to kaga wannan kenan shar'an eh, shari'an musulunci ya zo da magana akan taimama saboda Allah ya halicci bayi kuma ya san uzurrukan da za su bujiro a rayuwar bayi yace ala ya alamu man khalaqa huwa al-latif al-khabir Allah shine ya halicci bayi ya za a yi kuma ba zai san abin da yake gudana a rayuwar bayi ba kaga ba zai yiwu ba sai Allah subhanahu wataala saboda gina shari'a da aka yi na sauki da kuma sauƙaƙawa al'umma da sauƙaƙe musu al'amura na yau da kullum Allah sai ya shar'anta wani abu kuma sai ya ƙara shar'anta wani abu a gefe guda ta yadda in ba a iya yin wannan to a koma ga wannan kuma dukkan shari'a musulunci za mu ga haka ne akai a wannan babi misalai suna nan da yawa wanda in an ce za a kawo su lokaci ba zai bada ba hmm. na farko dai taimama kamar yadda na gutsuro yanki na aya ayan qur'ani ya tabbatar sannan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai ingantattu wanda bukhari ya rawaito muslim ya rawaito ahlus sunan sun rawaito hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi umarni da taimama kamar yadda shi ma yayi taimama sallallahu alaihi wasallama sannan hadithin bukhari wanda muslim ma ya rawaito shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa habbansa a wata munasaba a takaice dai mu annabi ya ce inna ma yakfika an taqula bi yadayka hakaza ya nuna masa habbai practical yadda za su yi taimama na farko eh, tunda mun ji cewa taimama abu ne shar'antacce nassan min alqur'ani was sunna da ijma'in malamai to akwai abubuwan da suke sabbaba taimama akwai abubuwan da kuma suke warware abin da ya shafi taimama na farko dai mu sani shi taimama ana yin sa ne a lokacin da ya kasu yin alwala ko yin wanka a lokacin da mutum yake da janaba ko jinin al'ada ya ɗauke ko jinin biki ya ɗauke jinin haihuwa kenan ya ɗauke ma ya mace ko kuma mutum yana halin janaba ko kuma ga ruwa ba zai iya amfani da ruwan ba ko kuma ma babu ruwa to wannan za a tashi daga babin yin alwala kenan a koma babin taimama kenan an samu babu ruwa ko ga ruwan ba za a iya amfani da shi a wannan lokaci ba ko kuma babu ruwan gaba daya ko kuma ana da wani laluran da in an taba ruwa zai haifar da laluran da tafi wanda ake ciki ko kuma ana jin tsoron yin amfani da ruwan wurin haifuwan wata lalura ka wannan Eh, za a aikata saboda abin da aka gina musulunci a kansa na sauki ka'idatu eh, shari'ati taisiru fi kulli amri na bahu ta'siru wato ka'ida ta shari'a shine sauƙaƙewa yuridu Allah bikum al-yusra la yukallifu nafsan illa wus'aha illa ma ataha irin wuraren ciyarwa li yunfiqu sa'atin min sa'ati sai Allah ya shar'anta mana taimama to na farko dai in za a yi taimama za a samu wuri fuskan ƙasa inda yake da tsarki ba dole sai akwai rairayi ba da hausanmu na kaduna ko makamancin haka shine inda akwai turbaya mm. ba dole sai inda akwai ƙasa ba wannan ba sharaɗi ba ne ta yadda ba sunna ce ta zo da nassi haka ko ayan ƙur'ani ya magana cewa sai wurin da akwai turbaya ba mm. fuskan ƙasa mm. wato wurin an siminte shi ko interlock ne aka saka nan ci gaba kenan kamar yadda yake to duka wannan za a iya taimama a wurin a wurin da yake ko kuma akwai abin da shafi haki dai ya fito watin ciyayi kenan eh. ko kuma inda ya zama cewa an sa irin grass carpet din nan hmm. watin asalin ciyayi wanda suke fitowa ana ba su ruwa to duka wannan za a iya taimama a kan su shin busasshe ne ko danye an fi son busasshe amma in danyen ne ma ba a da yadda za a yi a samu wani wurin da ba haka ba hmm. to haka za a bugi wannan kasan a yi ka in ta kama ma ba a samu wajahin kasan ba ko tsoron rayuwa ko tsoron sanyi in an fito tsakar gida ko makamancin haka bangon ɗaki ma ko da an sumince shi shine abin da ya so eh, babu wani nassi gaskiya da ya zo na hadisi ko aya sannan kamar yadda yake shi shar'antawa haramtawa ko ko ko halastawa wannan ragama ne na Allah da manzon Allah sassan sai kuma ijma'i mm. saboda abu uku zuwa hudu sune ake amfani da su a musulunci qur'ani ko sunna ko a ɗauka a ƙur'ani ko a ɗauka a sunna duka sunna wannan duka ɗaya ne mm. Allah ta'ala da ya ce ita biyu ma unzila ilaikum ya saukar mana da ƙur'ani kuma ya saukar mana da abin da ya shafi fahimta na annabi wato wanda Allah ya cusa shi ya kintsa shi a cikin zuciyarsa mm. saboda abin da annabi ya faɗa mana hadithi daga Allah yake ya ce fa inna ma shara'a rasulullahi kama shara'a Allah sannan Allah ta'ala ya ce mana man rasula faƙar da ata Allah sannan Allah ya faɗa mana qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah to da wannan kallon wa'annan nasoshin ya nuna cewa uh, duk inda za a ce an keɓe wani wuri cewa a yi taimama wani wuri ba za a yi ba in ba nassi ne ko ijma'in malamai ba hmm. to wannan ƙaulin ba zai zama mu'tabar ba zai zama akwai shi amma ba abin ne zai zama madogara ba sai dai qur'ani ko sunna ko hadisi ko kuma abin da malamai suka yi ijma'i ko kuma abin da ba a sami ijma'i ba ba a samu hadithi ko aya a kai ba to wannan za a yi kiyasi kiyasi sahihi a lokacin da ba a samu nassi ba a lokacin da aka samu nassi kuma la ya sami a wurudin nassi babu kiyasi a lokacin da aka samu nasi. so wannan zamu gina shi akan kallon nasi, umuman ba tare da mun kalli mazhaba daga cikin mazahib ba domin akwai sabani a tsakanin mazhabu wannan mazhaban za su ce kaza to abin da ya kuma ya fi inganci kuma shi ke da hujja mm. madogara to ne zai zama za a yi wa al'umma bayani a kansa yanda ya zo a cikin hadithi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Qur'ani ya bayani mm. shine mutum ya samu ɗaya daga cikin wa'inan wuraren da na wasafa na siffanta a baya shin saman dutse ne ko makamancin bayanan da ni na baya hmm. to mutum zai yi bismillah ne sai ya buga hannunsa a ƙasa amma darbu da aka ce ba ana nufin darbu a matsayin kamar yadda muke duka a biki wani abu a ce a buga ƙasa fab ba a musulunci abu ne na tsatse abu ne tsararre abu ne kuma kin tsatse ba abu ne aka bar shi a kara zuba ba ko aka yi shi babu tsari ko babu kangado babu shirme to musulunci baya da wannan saboda haka lokacin da mutum zai buga hannunsa hannunsa guda biyu haka normal yanda an ce buɗe hannunka zai buɗe hannun shi ba sai ya ware ya tsuba sai ya cure hannunsa ba normal buɗe hannu sai ya bismillah sai ya buga to in yi wannan in akwai wasu tsakuwa ko wani haki wato wani ciyawa da zai iya ji mai ciwo ya scratching din fuskansa ko ya sa masa wani rauni haka ko makamancin haka to zai iya hurewa ko ya bige haka ya kakkaɓe wannan ba ɗaya ba ba biyu ba gwargwadon yanda abin zai faɗi kai eh, in ya kama ma zai tsince ne zai tsince to zai iya cire su misali to daga nan in ya tashi famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu haka nasi ya zo na qur'ani cewa zai shafi fiskansa tun daga makubugan gashi zuwa gefen kunnuwarsa zai hada hannunsa nan haka kenan mm. sai ya dora baya raba hannayensa har zuwa kan karan hancinsa ya tafi zuwa ga kan gemunsa ko kuncinsa ko makamancin haka ko haɓa mm. to lokacin da mutum ya wannan kuma zai ɗago hannunsa na hagu sai ya kama wuyan hannunsa na dama haka kenan mm. sai ya taho da shi haka tare da wannan yatsan yana bayan kologon wannan babban yatsa sai ya ja shi haka nan ma daga didan nan sai ya kama haka sai ya tafi da shi shi kenan a cikin sauƙi kawai sai maganar ibada idan janaba ce ko abin da ya shafi jinin biki jinin eh, haihuwa ko jinin al'ada na wata da ya mace takan yi mm. to a nan in ya zama rashin ruwa ne ko rashin iya amfani da ruwan mm. ko wurin neman ruwan lokaci zai tafi to a lokacin da mutum ya wannan ya ɗauke masa wanne dafa duka ne mm. na alwala alwala na cikin wanka to ya ɗauke wa mutum wannan wanka saboda haka duk abin da inda mutum zai yi tsarki wanka na musulunci kenan saboda janaba ko jinin al'ada ko jinin biki ko makamancin haka mm. in yi wanka ya halasta masa wannan wankan abin da ya haramta na ibadu to taimaman na shi ma ya halasta masa iya zangon da za a koma a zama za a iya amfani da ruwan ko ba za a cutu ba ko kuma an samu ruwa malam tambaya a nan kaman alwala ɗin mm, taimama nan idan aka yi sai aka yi sallan aka yi sallan misali mara lafiya ne sai ya taimama ya azhar sai kuma da asar ta zo to me kenan zai ƙara wata ne ko kaman alwala ne eh, alhamdulillah shi yasa na fara kawo ka'ida na usulu in an ce ya wakilci mm. wanka ko ya wakilci alwala wato shi taimama eh. kenan wanka yana halastuwa in ne wanka ne alwala a wankan in yi sallan azahar da shi in e shine amsan wanda shine dama amsa kuma ya halasta alwalan azahar in yi la'asar da shi in e shine amsan wanda dama shine amsa to shi ma taimama ya cike gurbin su ne saboda haka kenan da za a yi taimama na azahar mm. a ce la'asar ma mutum bai san yi taimama kuma uzurin da ya sa ya taimama uzurin na nan bai mm. tashi ba to alhukum ya duru ma'a illatihi wujuda na adaman sannan ya al-mubdilu maqamal mubdal idza ta'addara al-aslu wannan timaman ya wakiltar da abinda da alwala ke halastawa saboda alwalan azhar da la'asar da magriba da isha'i za iya yin sallah da su da alwalan azhar in bai karye ba mm. sai timama mana shi ma yana nan sannan abin da ke warware alwala shi ke warware timama kenan bawwali ko bayan gida ko fitar da iskan da ana da yaƙinin iskan ya fita in ana da shakku akan fitan iska to annabi ya faɗa mana fala yan sarif hatta ya ji da sautan awa ya ji da riha kama bi abi wa ummi salamu alaihi wasallam saboda wannan shine a takaice za a yi sallah kuma ba eh, cikin sharaɗi inda aka yi temama wai a nan za a yi sallah eh. ko ba za a yi temama ba sai lokacin sallah ya shigo ai alwala ba dole sai lokacin sallah ba wanka ba dole sai lokacin sallah ba da mutum zai yi wankansa a ce janaba ya same shi misali karfe tara na safe mm. zahar kuma a ce ana yin ta sha biyu da rabi ko ko karfe daya ko daya mm. da rabi ko karfe biya danganta yanayin rana yanayin kasa mm. to shi ma taimaman haka da za a yi shi kafin lokacin sallah yayi da za a yi shi a lokacin sallah yayi sana in an sake duk sallah an yi taimama wannan mutum shi ya so musulunci bai takura masa ba in kuma bai sake ba matukar alwalan bai karye ba da abin da ke karya taimaman bai karye ba da abin da ke karya alwala to taimaman su tana nan ai sauki ne dama aka bashi shi kuma sauki in ya zo ana amsansa ne musamman ya zo daga Allah na'am to malam tambaya a nan akwai mata da suke samun wani fitan iska haka ta gaban su wa'yansu akan ce a sanadiyan aihuwa ne hmm. to wai ita ma wannan iska tana karya alwala wannan iska ba ta karya alwala gaskiya ya zama lalura ai kamar mai salis kenan mai yoyon fitsari hmm. kaga shi ba za a ce eh, alwalan sa dan yanzu zai iya yi fitsarin ya ci gaba da zuwa yana cikin alwalan ma fitsarin na tsiyaya misali ko wanda ake sa mishi roban nan na fitsari saboda lalura a sa a al'auransa roba na fitsari ko mace ko mace haka saboda ba su iya ko wani lalura so wayne sun shiga wannan babin sun zama cikin ahalil a'dar malamai sun yi wallafe wallafe akan salatu ahalil a'dar mm. ko ahalil uzur wanda suke cikin uzuri to wannan iskan ba zai zama ya karya mata alwala ba kamar mai jinin eh, jinin istihada jini na ciwo ne mm. ka ko da yaushe cikin jini take sai annabi sun alaihi ya ba su umarni kamar yadda bukhari ya rawaito muslim ya rawaito da wasunsu mm. shine cewa Eh, duk sallah za ta dinga yin alwala ne hmm. alwala za ta yi ita wannan to ita ma wannan duk sallah za ta dinga sake alwala ne kawai amma da za ta yi alwalan ya iskan ya ci gaba da fita shi bai kare ba amma wani sallan za ta yi alwala idan akwai daman alwalan kuma akwai ruwa idan babu tana nan a hukuncin ta na mai alwala eh wannan an ce ta sake shi ne saboda akwai ruwa kuma za a iya yi in babu ruwa ko ba za a iya yi kinga ya koma wancan uzurin ma da yasa ko kalau ake ma taimama za a yi saboda haka wannan shine hukuncin su na malam mutum ne yayi wanka na shari'a hmm. to da ya gama kuma sai ya biyar da wanka na sabulu soso da sabulu to sai ya kai ga har ya taba al'aura to shi kuma wannan hukuncin wancan wankan zai iya sallah da shi ko ba zai iya ba to wannan ya danganta taba al'aura suna ne wato ina ce suna ne taba al'aura zai yiwa da tafin hannu kai tsaye zai yiwa kuma akwai ha'in wato shamaki tsakanin hannun mutum da al'auransa ta hanyar siket ko akwai wani wando a jikinsa sai ya so su al'auransa ba ya sa hannunsa cin cikin al'aura mubasharatan ya basharanci al'auran ne to wannan baya warware alwala amma in hannu ya taba asalin al'aura ne to wannan ya karya masa alwala amma a wurin wanka da zai zo yin wanka ya zama yana cikin wankan hannunsa ya taba al'aura ba kama al'aura ba yana cikin hannun ne ya goge al'auran ko ya taba wannan alwalarsa bai karye ba eh to sai mu dauka kamar ya sa soso da sabulu ne yana wanke haka ya sa soso da sabulu ne wannan wanka ba za a ce alwalarsa ta karye ba gaskiya shine magana mafi inganci ba tare da mun kalli mazhaba ba a'a mun kalli nassi ba wannan alwalarsa bai karye ba Allah shine mafi sani na'am to kenan malam kenan nan dai a dunkule duk abin da yake warware alwala shi yake warware shi yake warware taimama kwarai da gaske domin shi kaman vice ne wakili ne na shi abin da ya shafi yin alwala da wanka eh kaga in vice president baya nan ai idan eh, president baya nan vice dinsa idan ya yi signing akan wani abu a cewa a'a ba a yadda da wannan signing din ko dokan ba sai in shugaban kasa ne ya bayar a can inda yake ko in baya da lafiya ne sai ya samu lafiya shine zai zo a wannan vice din ya zama kamar shugaban kasa to haka shi ma taimama yake na'am insha Allah duka daga ana muka kawo karshen wannan shiri sai kuma idan Allah ya kai mu zamu dora da sallah insha Allah a shirin mu na gaba a madadin malam a abdulmuttalib musa koko wanda aka fi sani da abu yazid khairi kaduna sai wata ta daukan min shirin maryam umar sai wanda ya taimaka mata salisu umar salinga sai kuma fatima yusuf ita ma da ta taimaka sai ni alhassan adam da na shirya na gabatar nake cewa tun a shiri na gaba